kamar yadda alkaluma ke nunawa a ƙasa da mako guda masu garkuwa da jama'an sun yi tu'annati da dama a jiyoyin adama da taraba inda masu ka sace wasu malaman jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo adama da keyola da wani dagaci a yankin maiha kana kuma suka yi awon gaba da wasu mutum hudu a garin munkin ciki mako hada sakin fulanin zin da ke jihar taraba to wai koya jama'a ke ji dangane da wannan matsala ta garkuwa da mutane sunana muhammad hassan Oscar. Bakin ciki kana zaune a gidan ko kai malami ko kai wane ne a zo a sace ka aje garkuwa da kai ko a kashe ka sai ka ɗibi dukiya. Wa yake da kuɗi ne maran eh, Abdulaziz ba wanda yake da dukiya a ƙasar nan. Wannan hakki na yarta ga jam'an tsaro shine magana da nake cewa mutane ne za su tafi Abuja suna zaune ana magana kan waɗansu abubuwa sun bar ainihin abin da yake damun talaka a ƙasa. Yanzu wannan matsaya ta garkuwa da mutane yana hana jama'a bacci kenan. Kwarai da gaske yanzu da an ka duba kwarai eh, yanayin mu na da za ka ga mutane suna kwance ma da kafa ake tashi daga jimeta a karfi la da kafa yanzu daga karfi shida za ka ga mutum ya dawo gidansa ba barci yawancin ma hawan na kama mutane domin ba sa samun barci da daddare me yake sawa a wannan garko da mutane da ake yi to sai dai koyan da jama'an jiyoyin biyu ma ke cikin zulumi da kuma fargaba su ko mu tsaro cewa suke suna nasu kokari kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar adama sp usman abubakar ya yi karin haske lokacin abin da muka fara samun irin wannan rubutunin shi mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar adama cp abdullahi yarima ya sa matakai wanda za a samu a takile su kuma da taimakon allah mun sami da yawan su kusan mutane bakwai har mun nuna ma al'umma mato mun nuna eh, mun nemi eh, manema labarai su sun haska su wayannan mutane da kuma su wanda ma kai garkuwa da sojan ma duk Allah ya sa an kwato su kuma su ma sun ba da jawabin bakin su wannan dai muna son mu nuna al'umman jihar Abuja ma na musamman akan irin kokarin da muke yi ba wai ko ba ma daukar matakai bane ba su kuma wayan da muka kama din su ma suna nan suna taimaka mana akan irin wannan mugan aikin da suke dinnan so muna kyautata zamanin in Allah yadda za mu kai ga nasara dakile su kwata-kwata insha Allah su dai yan garkuwan kamma bai na kudaden da za a ba su kafin su sako wanda suka sace yayin da wasu lokutan yakan zo da karar kwana batun da ake danganta da karancin jami'an tsaro jami'an tsaro sun yi mana karanci kwarai da gaske da a kara daukan jami'an tsaro matakali jami'an tsaro na 'yan sanda da na farin kaya muna kira ga federal gama su kara ɗaukawa kuma mun san kokore da suke amma abun ya yi kaɗan kwarai da gaske zaka ka ji kamar wani division ba za ka samu ɗan sanda bakwai ba ko takwas ba kuma ka duba ko nan cikin jihar ɗin in ka duba kamar bugare cangala irin haka dinan zaka ji outside police station dinan duka an rufe su da ya kamata kuma a buɗe su kuma bayan an buɗe su a ƙara jam'an tsaro a irin wannan. Koma da menene fata shine Allah ka ƙarshen wannan matsala da ke neman gagarin kundila Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.